to dalilin da ya sa na kama sana'an nan ne ina so dai na dogara da kaina sannan ba na so na rinka cewa ko iyaye na ba ni ko ka damu dangi da bani ni sannan kuma ina so na ci gaba da karatu na. kasuwanci na iya kashi a cikin unguwa ne nan cikin unguwa nake yi idan na yi mutanen unguwa suke saye amma yanzu lokacin sai na yi tunanin in faɗaɗa shi mana in rika sawa a status ɗina da shafi na na facebook to duk ina sawa yanzu kuma kaga garuruwa daban-daban irin su abuja kano bauchi gombe sokoto duk ina kai kasuwanci na yanzu to gaskiya nasarori kam alhamdulillahi kaga yanzu kamar misali da wanki sai na zauna na wanke da kaina gashi ba na son wanki amma yanzu zan aika da shi gidan mai wanki ta wanke mun na biya ta sannan kamar kaga irin bukukuwa na dangi ko kawaye duk ba ka tsayawa iyaye su ba ba na tsayawa iyaye su ba ni to wannan nasara ce gaskiya a na kuma kaga kamar kitso da kunshi duk bana tsayawa yanzu a bani kudin su a gida ni nake cirewa na je na yi abuna. babban da kalubalen da ni na fuskanta 'yan bashi kaga yanzu kamar kuma ga kayayyaki suna wahala sosai ga abubuwan sai a hankali komai na tsada ba, mai tsada kajin tsada kayayyakin hadawa duk komai dai yana tsada gaskiya su tashi su nemi sana'a saboda gwamnatin nan fa sai ba ta da iko ba ta iya ɗaukar eh, ma'aikatan nan da yawa hakan nan so amma idan mace tana sana'a ita kanta za ta fi jin kanta irin ta zama comfortable hakan nan sannan ko irin tsakanin saurayi da budurwa ma za ka ga in ya san kina sana'a ya fi girmama ki